DW dandalin matasa. Kyau. Tsayi? Yaggayu kawai. Idanunsa. <laughs> Zamani aka ce riga. Ado da kwalliya shine abin tutiya tsakanin matasa maza da mata a wannan zamanin. To amma menene kyau? me 'yan mata da samari ke tantancewa da sunan kyau ga junansu shin shafukan sada zumunta na ingiza samari da 'yan mata sauya siffarsu ta zahiri za a ji abin da kyau yake nufi tare da ni khadija ahmad rufa'i a cikin shirin dandalin matasa na wannan mako gaskiya kina burge ni kin kin sako kallabi launi tsari da fasali na cikin ma'aunin duk wani abin da ke da kyau walau a kaya ko ɗan adam masana ilimin ɗan adam sun fasalta kyau da sura kalar fata ko siffa to sai dai hausawa kan ce daidan wani karkataccen wani a don haka ne za a iya cewa da wuya a cima matsaya akan menene kyau kamar yadda shirin ya fara neman jin abin da kyau ke nufi ga matasan to ni da ina kallon namiji mai kyau <laughs> mai tsayi sannan namiji mai ɗan jiki haka ga kuma irin ɗan saje hakan ma a ce ga hanci haka <laughs> kyau a wuri na shine namiji dai ka same shi ba dai can dogo ba kuma ba gajeri bai matsakaici da ake cewa gaskiya ina ganin yanayin shigar sa ka san wani a ce manyan kaya ko ƙananan kaya haka tun. dai manyan kaya ne na burge ni sosai gaskiya bakar mace dai gaskiya karshe ce class ce kuma lamba ɗaya a mata gaskiya ke fito min a zallaki yadda yake kawai gayu kawai black beauty slim haka ta yi tsayi in ta gajar ta ga ai da dan damuwa a ciki sannan dai ta dan zama yan duma duma da haka irin ba siriri haka can ba idanunsa tsaka-tsaki baki tuni shine masu kyau kwalliya in ga namiji da maybe agogo ya sa takalminsa mai kyau a tsaftace dai kyau har yayi lokuti da yawa kuma kar yayi siriri da yawa in ga namiji da kaya irin shigan mu ta hausawa shayadi ko shadda ya ɗora hula to shine kawai yayi ado ya burge ni masu iya magana da na cewa idan kana da kyau to ka kara da wanka shin ma suwa ke da riba ne tsakanin masu sana'ar mai da tsohuwa yarinya wato kwalliya da masu yin kwalliyar nan gaba za a ji yadda tsarin yadda ake kallon kyau ya karfafa sana'ar a kasashen afirka kamar yadda bahija muhammad wata mai kwalliya a garin kaduna ta yi mana karin bayani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 wasu kuma idan za su je biki suke zuwa a ɗan gyaggyara fuska saboda fuska ya fito kin gane ka mm. komin tsadan kaya idan ka sa shi um, fuskan nan dai sai a hankali ba ce akwai inda ba ta yi kuma za su fita lafiya amma dai idan ka ɗan yi makeup ɗin nan aka kuma ɗaura ɗan kwali ko ya fito tsattsas kin gane mm. sai fuska ya fito lafiya wani kuma ta haihu ne na suna mm. eh alhamdulillah ana zuwa kuma kin ga yana danganta da lokaci yawwa kin ga akwai season din biki haka ka lokacin ma an fi zuwa makeup like da zaki ga studio ya cika ko kuma home service ne ke ce nan ke ce nan wata ma daga fara kiran ki dan Allah makeup nake saki min amma ina son very light makeup ko kuma za a fara uki dan Allah zaki makeup na ki sa nan dan haska ko kuma daurin da nake so nan ki min wata tana son heavy makeup ki sa mata komai da komai a sa janjan baki fuskan ta fito das wata kuma light one take so mm. wata ma za ta nuna miki wata wani wani makeup ma haka da ta gani gani ce miki irin wannan makeup din nake so yanda kin ga aka yi idan wannan kai lining din shi ya fito sosai no irin aisha da nan nake so ke min no kin ga irin wannan lip din nake so haka yanda ya fito aka yi coloring nashi haka nake so kina zuwa sosai ma kuwa To, kyau da yana ɗaya daga cikin abubuwa masu ɗaukar hankali da ma zama kamar wani abin kera sa'a a wannan zamanin. Akwai namijin da zaka gani ka gani ya saɓaka kayan kayan daban shi gayin daban shi da. Ni gaskiya ko kawa ba na yi mummuna na fi son na ga kawa kyakkyawa ko aboki kyakkyawa <laughs> Yadda ake kallon kyau a wannan zamanin da ma shafukan sada zumunta na taka rawa sosai wajen tirsasa mutane da dama wuce gona da iri musamman ma mata ta hanyar yin abubuwa kala-kala don kawai su kyau. Ga abin da Dr. Habiba Muhammad Rabi'u likitan iyali a asibitin Murtala da ke Kano take cewa. Mata dai kan yi amfani da abubuwa da yawa haka saboda inganta yanayin jikinsu kamar fatarsu amfani da su man bleaching da shan magungunan da ke sa su girman mama da girman zaune to a gaskiya dai kamar su maganin bleaching illolinsu tun ba kamar nasu allura ba akwai su ciwon koda saboda yawancin magungunan nan ita kanta kungiyar FDA ba ta amince da su ba gaskiya sai kuma kamar na shafa irin su hydroquinone suna jawo su kansa na fata ciwon daji kenan microorganism iya samun damar shiga fatan mutum. To yanzu kamar masu yin allura saboda su ƙara fari, menene illar wannan allurar? Illan yawanci suna amfani akwai wa allura ana ce mata glutathione wacce asali daman kamar side effect ɗinta ne aka gano yana sa wannan farar. To ita dai illan ta bar da yawa sosai yawanci kamar su abdominal cramps ne da sauransu. So su dai masu sa kamar su ciwon kodan kamar mercury da ake sa a su sabulu da su man shafawa sauransu kuma da su canjin kala. Mm. Kalan fatan ya zama baki maimakon farin da aka so ya yi To yanzu kamar mata masu shan shaka fashewai don su ƙara ƙiba, su ma suna da illa? A wannan ai illa ne ma babba saboda wannan magani ne mai hatsari kuma suna shan shi a yawan da ya wuce tunani. Shi na shaka fashen da ake sha steroid ne, chemical ne man shi Shi wannan illolinsa yana sa har su hawan jini, su ciwon siga, sannan yana sa kamar ƙiba ma ta zo a wuraren da ba a so, kamar su doro ko ƙaton tumbi da kamar nan karwa za a ganta a jikin mutum. Don wasu har sai an buƙaci sai sun kwanta ma a asibiti gaskiya in ba a kula ba ma wani har zai iya rasa ransa akan wannan suna samun wani syndrome kushin syndrome kamar shi maganin rama da mata ke sha yawanci ita wannan kamfanin Food and Drug Administration din bata amince da da amfani da shi ba kuma yawanci suna aiki ne suna sa kamar mutum ya ta zuwa bayan gida yana gudawa wannan wanda shi kanshi zai iya taruwan jikin mutum ya kasa bifin shi ya zo ya kasa har ya shiga wani hali ma ko ya rasa ransa ta yawanci suke aiki shayi na rage kiba kenan to su kuma magungunan da ke ƙara tumama da mazaunai da ake sha su ma dai dai ana marketing ne babu wani takamaiman study da ya nuna cewa suna aiki do kamar um, estrogen ne ana ce musu phytoestrogen ana samun su ne daga shukoki to illar wannan shine ga waɗanda suke da hatsarin kamuwa da kamar su kansa shine ciwon daji na mama da kamar na mahaifa cikin lining din mahaifa endometrial cancer to wannan gaskiya amfani da su yana ƙara riskan samun wannan cututtukan. To mun gode Dr. Habibu Muhammad. To dama masu iya magana ma dai na cewa kargarin neman gira a rasa ido. Masana ma dai sun bayyana cewar cin abinci mai gina jiki, motsa jiki, tsafta da dai sauransu na taimakawa sosai wajen kere sa'a da magogayya a tsakanin al'umma ta fannin kyau. Baby ina kwana, baby Thinking that she love ya Rubble Rayman So yeah, the coffee Nike, Mickey, King, Gia The best king is who ya. madalla to masu sauraron mu bara mu jalin zamun shirin namu na dandalin matasa a daidai wannan gaba sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu a madadin abokan aiki na da suka bada gudunmawar su ni Khadija Ahmadu Fa'i nake muku fatan alkhairi daga birnin Bon na tarayyar Jamus.